السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشريف نوجه الغبي الأول جراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرونا وليدونا الأخوين نبيه ورمكة سوى مدينة ولا في جليل الشيخ الوطن مغمبا شكرا تقلو في الأشياء الميلادية دوما أيوم هذا الكتابين akan halin da muke ciki a duniya wato buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga waɗanda suke cin mutunci da kuma zagin ya yi halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa babu wata zuciya mai lafiya da za a ce ta ji daɗi ko tana murna da abin da yake faruwa a ƙasashen duniya bal ma ga shi al'amarin ya yi wani su ya salla a cikin shi sa kullum malamai suke nuna mana illoli wato na cikin wato matsalar mu musulmi ta fi ta kafiri wanda yake waje wato illar musulmi a riga musulmi wanda rigar ta kawai ta musulunci amma da rigunsa da halayen musulmi hannun riga da musulunci waɗannan mutane wasiƙa ce zuwa gare ni da su da duk waɗanda suke taimaka musu ko suke ba su kwangilar yin haka ɗin idan kwangila aka ba su suke tsayawa da masu kariya na ce musu su aikata abin da suka ga dama su rubuta duk abin da za su rubuta wallafa abin da suka san su yi musu dadi a cikin jaridun da jallu ku sani ba za ku taba taba darajar mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam domin haushi na ba ya cutar da ba a kama. da yadda kare zai haushi ya haushi gajimara ba ta cutuwa da haushin da karar da ke gaba da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wani mutum wanda bai kai kowa ba wanda ba shi da daren a ce ya zo wai yana taɓa darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a ce wai taɓa darajar ma ya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam mu ne masoya manzon Allah mu mabiyarsa mu ne za mu cutu da an taɓa annabi amma so kusa maganganu na batanci da zage-zage ba su kaiwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shanyar da hannayenku a kan abin da kuka rubuta waɗannan alƙalma da kuka yi amfani da su sun tabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne mafi tsada ne mafi daraja mafi karki saboda gabanin sir da wannan wawan namu a shugaba na waccan ƙasa ta faransa allah madaukakin sarki ya tabbatar da tsinuwarsa a kan ire-irensu da lura da suke taimaka musu yanzu har lalacewar ta kai haka lalacewar ta kai ga mafi tausayin halittu ga baki ɗaya a bayan ƙasa mafi tausasawa zuciya da tafi kowace zuciya tausayi da rahama da Allah mulkin sarki ya halitta a bayan kasa mafi alkhairin dan adam da duniya ta san da shi annabi sallallahu alaihi wasallama shi ake cin mutum da ake kallon da ake zana shi a cikin katun da waɗansu irin zane waɗanda suke Allah kaɗai ya san adadin irin zanen da aka yi don nuna rawa ga cin mutuncin ma'aikin sallallahu alaihi wasallam har kuma wai suna tuhumar su da cewa nan ta ne har ma suna barrar abin da suke faɗi da cewa wai yancin magana hurriyatu tabi kana da dama kana da yanci wanda faɗa abin da kaga dama wanda zai fito da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yancin sa ne dama ce yana da wani yanci amma kai za ka fito ka kare annabi kuma kai ne kanka a kai ne wato kanka da wani malami ne a jami'a da aka san haka yake ba kuma shi kadai da irin iren tunanin da yawa suna munana wato kalamai ga addinin musulunci da ma annabin musulunci musulmai sun dade suna shanyewa suna haƙura to ba su da yadda za su aka kai lokacin da ya yi wannan zane ya danganta shi da manzon Allah a nan shi wannan matashi ya tare mata to abin ya riga ya fi makura saraka abin da shugaban kasar faransa ke buɗe baki ya faɗa wannan ɗan ta'addani haka ɗan ɗan shi ne dama shi ɗan ta'addani a cikin musulunci suka koyi ta'addanci don ku gane inda asalin magana take ba shi ga wani kasar faransa masarar emmanuel masarar ya fara fadin magana shi ya karfafa gwiwa da goyon baya ɗari bisa ɗari a kan abin da ya kasar su da kuma turuman cewa dama annabi sallallahu alaihi wasallam da yake ilaika ya rasulullahi nashku musibatan alam nasti arsil amri يا خير منجدك فبتنا نرى المعروف من منكره وسرنا نرى الشرير أكرم مهتد يو يا الدنيا تاجويا أنا كلم الخير شين الشر شر الكمشين ما في الخير هذا أجل إنه في الشر الكفا كرم فرنسا إذا أتي كلو أبقين وإذا أتي باتي من الثالث أن كي لا لا تيو ويشو كبن كفا فرص من الأرام كمير لا تيو cewa ba su waye babu ci gaba babu civilization babu musulunci bai da exposure a komai Allah ta'ala shirye da wanda duk mutumin da ya san tarihi yadda rayuwarsa ta aure ta fara abu ne wanda zai kai amai ma ka tafi ta fita kai amanta saboda nunin rayuwarsa ba zai ka fi tarihi malamar sai ke zina da mara masa makaranta a goye kuma duk a lokacin da yake dan zawai ɗan shekara ko kula ko ƙasa da haka masu kusa ta kai ga zuwa kotu da kashe duk wata alaƙa da yanke ka tsakaninsa da dukkan wani abu da zai hada ta ita wannan malama da canza muku garuruwa amma tare da haka suka ci gaba da haɗuwa da jikin تصور كابري واتو باشر أفتع أدوية تقوتا من قلب جارك تبين أجل كوال الصلبي ولا حاجة على أجل جميل إلا لا أسامه ولا أرمى منه يجب أن أرمى بأجل المدينة جاء لهم الجمع البكر بالبكر جلدوا يعني وتدريب أخر ba shi ne hukuncin addinin musulunci ba ga saurayi da budurwar da aka samu wurin nan bayan an yi musu bulala ɗari a raba musu gari su daina haɗuwa da juna wannan ƙasa kafira ta yi wannan abin kuma haka da aka suka ci gaba da juna suna ita ce fa matarsa a yanzu suka koma suna zama da Allah ya jawo inda a ce wani daga cikin sarakuna ko shugabanni aka taba ya kake tsammanin zai faru magana ta zaka wange lafiya da yanzu ta ga dukkan kafafen da labarai kun tashi da maganganu da rubuce-rubuce da yanzu an tsayar da duniya kuma lokacin duniya ta ce da bai ba amma da yake mafi bikin halin da aka taba wanda shi kuma bai da maka wanda ba wanda bai kare da ai wannan sun shi annabi ne kuma ya riga ya tafi jijiyar dama suna cewa wai annabi ya tafi ya bar mata a bayan annabi bai bar mata ba annabi ya tafi ya bar gwaraza irin su abubuwar musulmi umar usman ali da sauran manyan sahabbai gidan su khalid bin walid annabi bai bar mata ba kuma mu ma akan tafarkin su muke wanda za mu da jinin mu da rayuwar mu wallahi don kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah wanda ya ya shirya da mu ina masu adalci masu hukunci su yi adalci a kan al'amuran da suke faruwa yara da aka kyare su aka lalata da rayuwar iyayen su ne yan ta'adda sakamakon cin mutunci da cin kashin da ake wa da su ya'yan su zama sun barayi an kashe musu iyaye waɗanda aka kawo su kawo kamar gidajen su don dole su ne yan ta'adda su ne yan ta'adda Allah shi ke zama wane ne ya kashe yara ko wane ne ya kashe malamai dubu ɗari hudu malamai dubu ɗari hudu malamai ɗari hudu a ƙasar chadi a lokacin mulkin malaka wani ne yawan sannan aka tafi da ainihin wato kawunan su a dare ɗaya aka wuce da kawunan su gidan tarihi na kasar na kasar fari ake nuna a mutane ƙwallon kai jumjuma da ake ce mata da hausa wato ƙwarangon ɗin kan waɗannan malamai musulmi da aka yanka a dare ɗaya aka tafi da su ana nuna su a ainihin wato gidan tarihi na kasar fari suwa ne ne suka daka bama bamai na karkashin kasa da ake tura ta kasa a kasar jannarin guda dubu goma sha ɗaya saboda aka ta yara kanana da mata waɗanda ba bane wace ce ba kasar faransa ce wani abubuwan bane jadda bibiyar tarihin kuma kafiri da kansa ɗan ƙasar faransa shi da kansa ya faɗi wannan wani matsalin tarihi ɗan ƙasar faransa wanda ake ce masa jar joni shi ya ambata wannan ai dan kasar da yusa bai fara kasar sa bai ce kasar su bai wannan abu waɗannan su ne suke kallon musulunci suke musulunci dan ta'addani wannan shine ta'addanci ko ko wannan shine zaman lafiya da kan kwanciyar hankali ka ba wannan aikin da kuma halin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda suke kalla zaga wanda suke cin mutunci da suke darkanta masa ta'addani annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kira kwamandojin yaƙi na zuwa da kasashen addinin musulmi haka yi yakan zaunar da su a gaban gare yana ba su umarni yana ce musu siru ala barakatin lahi wa bismillah ku tafi da albarkar Allah amma ku ji da zan gaya muku ahir kuma ku kiyaye kada ku yi fata haka annabi yake gaya wa sahabbai kar ku sata kada ku yi wato zambo ko cin amana sannan kada ku kashe mace ko yarinya karama ko yaro karami kar ku kashe tsoho babba mai shekaru kada ku kashe bawa kada ku kashe wanda aka ɗauke shi haya wato bawan da ke aiki a ji kar ku kashe wanda aka kama burtuna kar ku kashe mara lafiya kada ku aikin wato yi mutuna da gawawakin da kuka kashe wannan ita ce umarni da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba a hambai musulmai kada ku wuce gona da iri wajen kisa kada ku rubuza wurin bauta wato coci-coci da wuraren bautar su kan rubuza kada ku ruga rubuza musu gidajensu kada ku aikin wato ga wani gini da aka yi a wani wuri da ya amfani a cikin gari ku rubuza shi kada ku yi wannan kada ku rika fara bishiyoyi kada ku rika yanka dabba sai idan kuna jin yunwa don ku ci abu da yanzu, amma haka kawai don ku yanka wannan shi ne umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bai wa sahabbansa wannan shi ne umarnin da yake ba su annabi ya ce ku dinga kisa alƙawari kada ku rika kafura ma wani kuce sai ya mutu da dole kar ku maza masa ku ce dole sai yayi musulunci wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan kasa kun ga abin da take zubar da jini ku kalli abin da kuma wanda suke garga yake yi masu adalci yi adalci mai wani ya ɗan wane ne ɗansa annabi annabi sallallahu alaihi sallam wanda yake ba da irin wannan umarnin ko ko waɗanda suke kashe miliyoyin mutane kuma mutanen ba musulmai annabi sallallahu alaihi sallam ya kasance idan aka ce masa yayi ma wani muguwar addu'a kan jigel da addu'a ne maimakon muguwa sai masa addu'a ta alheri har ma shi ne yake cewa Allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamun ka shiryar da mutane na da ba su sani ba annabi yana barrantar da kuskuren da al'umma suka yi annabi ne yake ba su uzuri yake ba su sani bane Allah ka tsira da su ka duba ka ga tsakanin shirya irin tamu ta addinin musulunci da shirya irin ta sannan kai ka kalla da hankalinka ka bambanta har a samu wasu da yawa akwai matar da naga tana zargin musulmai ai mun cika fasa mu muke ɗan da gima saboda jahilci saboda rashin sanin ma menene addinin kawai sun sa musulmi sun sa musulunci ne a rike kawai muna magana da wani akan ta yace ai tana zaune ne a inda take a ismi tana auren kafiri har inda mata take addinin musulunci ya jima ta auren kafiri ko ko musulmi aka ce ya yarda an yarda ya aure ahlul kitab kuma irin matsala fa da kike fama da wannan yarinya hoton da ta saka babu irin abin da yan industry din ba su maka magana ba sun hana ta tun kafin abubuwan da take na shigar da take har ta kai ga irin wannan amma kalli abin da aka zo aka yi aka ci mutuncin mafi bikin halitta a cikin muhammad sallallahu alaihi wa wasallam wanda yake karfafa wannan mumbari da an bazan abin da aka a kan wannan wanda babu wani mai hankali da tunani da kanin ya kamata da zai kalla wannan hoton da kallo irin na sha'awa mai zai baka sha'awa wannan hoton babu yadda za a daga lokacin da mutum ya zarto cewa akar mutum da ake kashi kashi ke burge shi ga abinci da biyayye baya sha'awar da je kashi wanda mutum ya zama so da bai da hankali akwai matsala a cikin hankali ba mai hankalin da zai irin wannan matan yake zai yi mai aura da babu Allah mulkin sarki shi yanzu wannan ku shine mutunci wannan kuma shine kafirci malakin ya fakka da abu min nasa ji yanda falamma malaktu sala bid dam afdhu fa habbukum hada tafawut bainana wa kullu imanin bil ladhi fihi yallah kowa irin kuka gidan su yake idan aka samu kwado kaba aka rike shi da na zuma ne zai a cikin zuma wancan kaba kashi ne ne zai zuma a ciki wannan kashin addinin musulunci yana da tsafta addinin musulunci yana da kyawawan dabi'u innama bu yadda da musulmi ba kare mun haka a ya ma addinin musulunci ake kallo ake kiko musulunci ake zalimi ake ainihin wato aiban bashi abinda Allah madaukakin sarki mai taba halittar wani a bayan kasa ba wanda yake da daraja wanda yake da kima irin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ɗabi'un manzan Allah ba koyi muke bayan da kuma masu albarka Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yarda ya buga mana babban misali akan lokaci sanda annabi ya rasu da irin siffanta annabi da irin ɗabi'unsa wanda zai nuna maka waɗannan su ne suka san wane ne manzan Allah kai ma da ka zo a bayan ka san wane ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da umar ya fitar da annabi ya rasu umar cewa ya duk wanda ya ce annabi ya mutu zan sare kanta zan sare kanta abubakar ce zauna ya hau kan bambari ya yi huduba ya ce ya kuma mutane duk wanda ya ce bauta wa muhammadu ko muhammadu ya rasu wanda ku ce bauta ma allah allah raye ne baya mutuwa ya karanta ayar wa ma muhammadu illa rasulun kan karfin kamar da أفكت ماذا أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على أخبه فلن يضر الله إلا وبيد الله الشاكرين أن محمد صلى الله عليه وسلم بقوة من إباجه النبي لأن رواتي شيء كابوسي شيء ما زي شيء كمين التشريف يزدق النبي يعود قوانك جسد قدية مايا كبر الدين المدرس يزدق باب أنه مسارة أزاجيش أشمس مدين في أشياء مجين كرمي مدارة duk wanda ya juya baya to ba zai fitar da Allah da komai ba kuma wallahi Allah zai gode ya taka ma masu gode masa da aikin da suka aikata da ba da kariya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam nan ta cikin mai yace wallahi yadda ka san ban taba jin wannan aya ya samu nutsuwa yi istirjari ya mai da al'amarin ga Allah ya zo ya shiga cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin dakin da gawar manzon Allah take mai daraja ya kalli wannan gawa yake cewa laysa al-muka'u li qudir bi muqrini al-qabd a'zamu qimatan min ajmuli tallahi ma dara az-zaman wala wala atada bi ajall min dhalika al-musabi wa awjari فقد النبي فقد النبي فأظلمت كل الجنى والحزن حل بكل قلب موجعي ما زال بالقرآن فينا هاديا يهدي الأنام بنوره المتشعشع wato ba a taba samun wani bakin ciki da musiba a duniya ba wanda a ce tarihi ya kawo sama da rasulun da Allah sallallahu alaihi amma duk da haddasa na alqur'ani yana nan yana haska mana a duniya Ana tsammanin ya ce lokacin da annabi ya shigo Madina sai da komai ya haske ya ce lamma dakala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Madina anara fiha kullu shay komai da ya haske ce walamma ma da rasulullah yace azlama fiha kullu shay da annabi ya rasu komai sai da ya duhu sai da ya duhu gaba daya daga nan kuma ya kalli gawon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa da uwata da ubana zama fansa a gare ka ya rasulullah hakika ta kasance kana yi wa mutane hudu ba a akan ainihin wato kusurkiran dabino amma da lokacin da mutane suka yi yawa sai mutane suka samun maka da mumbari kana hawa kana yin hudu ba nan take wannan kusurkiran dabino ya kama kuka na rashin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama har dai da ka zo ka sanya hannunka mai daraja akan wannan kuskure ka lallace shi sannan ya shiru sannan ya shiru ya ce to wallahi al'ummar ka su suka fuskantar da bi kuka saboda rashin ka har ma a hadisi annabi ya ce wa wallahi ya ce baka lima fasala min al-zikr wannan kuskuren dalilin itace ba komai ba annabi ya ce baka lima faka da mai zikir ya yi kuka saboda abin da ya rasa da zikiri a ce a kansa ya ce wa wallahi laulam altazihu lama zara ya biki ila yau mai siyama inda ban lizince shi ba ina ba shi ina lallashin wannan kudurturar dalilo annabi ya ce da ba zai gushe ba yana kuka har zuwa ranar tashin alkiyama haka umar ya faɗa wa gawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa uwata da ubana su zama farsa a gare ka ya annabin Allah Allah ya ambaci cewa ya yafe maka ya gafarta maka kafin ya faɗa maka kuskuren da kai Allah ya ce afa Allahu an kalima abin kalahu wa ake ma wannan idan ba dan gata ba dan gaban goshi a ce an yafe maka ga amma ga laifin da kai ga kuskuren kai da aka ce an yafe Allah ya ce afa Allahu anka sannan ya ce lima abin kalahu haka Allah ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama uwa ka da uba na zan farza a gare ka ya annabin Allah Allah ya sanya da'a a gare ka da'a ce a gare shi duk wanda ya maka da'a ya ma Allah da'a Allah ta'ala yake cewa man yuzikar rasul faqad ata Allah duk mutumin da yawa Allah da'a to hakika Allah ya wada'a uwa ka da uba na zan farza a gare ka ya annabin Allah Allah madaukakin sarki ya aiko ka kai ne kamakin annabawa amma sai ya ambace ka kai ne annabin farko wajen ambato Allah ce wa id akadna min annabiyina mithaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam sai da aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin ambaci wani annabi tare da cewa annabi shine annabin karshe uwa ta da ubana zama barta a gare ka ya annabin Allah yan wuta suna kuka suna kyau, suna burin dama sun ka. a lokacin da suke cikin wuta ana musu azaba wa qalu ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana rasula haka yan wuta suke kuka ta da ubana su daufan sa a gare ka ya annabi Allah idan har Allah madaukakin sarki ya wa annabi Musa daraja ya ba shi ainihin wato mu'jiza ta dukan dutse da sandar da ke hannunsa wannan dutsen ya burbuɗe ya fitar da ainihin idaniyar ruwa guda goma sha biyu wallahi wannan ba mu'jiza bace mai girma idan aka ba ma ta da ruwa ne ya fito a ya yan lokaci ya annabi Allah ya zan da suke fitar da ruwa har na ma wai hadisi yake cewa wallahi da mun kai mu dubu dari wannan ruwan sai ya ishe mu muka sha muka yi wanka muke alwala aka yi guduri uwa ta da uba na zama fansa a gare ka ya annabin Allah idan Allah madaukakin sarki ya kai wa annabi Sulaiman iska wacce take tafiya da shi tafiyan wata guda dawowa wata guda wannan ba abun mamaki bane bai kai matsayin wannan dabba ta bura wanda ake ce mata buraka wanda Allah madaukakin sarki ya baka ita wanda ka hau kanta daga Makka ka hau hatta fadar ubangiji saman bakwai a cikin wannan dare ka dawo cikin maka har kai sallar asubahi a wani wuri da ake ce al-afsa wannan bai kai wannan ba ta da ubana su zama fansa a gare ka ya annabin Allah idan har Allah madaukakin sarki ya bai wa annabi Musa annabi Isa alaihi salam rayar da matattu to wannan ba abun mamaki bane sama da ainihin wato nama na dabba wadda ba yahudiya ta sanya guba ta kawo ta ba ka fidan ka mutu wannan dabbar ta ce karkace ni domin akwai guba a cikina uwa ta da uba na zama fasa a gare ka ya annabi Allah annabi Nuhu ya yi addu'a ga mutanensa sun halaka saboda ba su yi imani da shi ba ya ce gida ta tazar ala al-ardi min gida da yara kada ka bar wani kafiri kada ka bar wani gida da kafiri a bayan kasa amma kai ya annabin Allah an buge ka an kore ka an cutar da kai an faga maka kai an karya maka haƙora amma baka kushe ba cewa kace rabbi hadin qawmi fa innahum la ya'lamun wanda ke da irin wannan zuciya ita ake zagi ake kallon sa kuma sa ake masa mutunci kuma sai a zai yi uwa ta da ubana zama farka a gare ka ya annabi Allah mutane sun bi ka duk da karancin shekaru ka a rayuwa shekara 63 da karancin shekaru na da da'awar da kai shekara 20 shekara 63 na shekarun rayuwarka karanci shekarun da da'awa shekara 23 mutane sun bi ka irin ban da ba a yi wa annabi yau ba alaihi salam ba duk da ya fi kowane annabi yawan shekaru ya fi kowane annabi tsawon shekaru yana dawa shekara dubu da dari da hamsin shekarun annabi nuhu alaihi salam sai da ya shekara dubu guda da hamsin yana wa'azi shekara dubu guda yana wa'azi ba wanda ya imani da shi amma tare da haka Allah madaukakin sarki ya ba ka mabiya shi ko da ya fi yawan shekaru da ya fi yawan shekarun da awa da shekarun haihuwa da rayuwa Allah ta ala ce wa ma amana ma abu illa kalili babu wanda ya yi imani da shi sai mutane yanka uwa ta da ubana zama banza a gare ka ya annabi Allah inda a ce ba za ka zauna da kowa ba sai wanda yake daidai da irin matsayinka wallahi ba za ka zauna tare da kowa in za a ce ba za ka ci abinci ba sai wanda ya zama daidai da irin matsayinka za ka ci da shi da ba ka ci abinci tare da mu ba inda a ce ba za ka aure kowace mace ba sai mace mai daraja irin taka da ba za ka aure ƴaƴan mu ba amma duk da haka ya annabin Allah ka zauna da mu ka ci abinci da mu ka aure ƴaƴan mu sannan ka hau kan jaki kama goyewar akan jakin a tare da kai saboda tawazu'in ka ka zo abincin ka ka zauna a ƙasa kashi saboda wazo sallallahu alaihi wa sallam irin wannan shakhsiyya ita ce shakhsiyya ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ake bukata da ni da kai mutum kwanci amma da irin wannan shi ake kallo a ce mai dan ta'addani a cikin wannan misali ɗaya ne daga cikin miliyoyin misalai irin na ɗabi'u da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina ta'addanci yake a rubutu ina ta'addanci to lallai akwai wani abu da kullum na sha magana duk inda kaga an samu matsala akwai dalilin matsala ka kalli shiru da da yawa da suke shi wa gabanin suke akan wannan matsala ka kalli abin da wannan yarinya ta yi shi ma ka ba ma shi da wannan idan ka kai ka komo za ka ga yana komawa zuwa ga matsalar tarbiyya tarbiyya tarbiyya tarbiyyar nan amana ce a wuyan mu Allah zai tambaye mu abin ba da kuɗi din neman haihuwa ba da Allah ba ka haihuwa mai rai da yawa daga cikin iyaye ba su damu ba ina ƴaƴan su suke a wurin wa suke da ina suke ba abin da ya irin wannan shi yake kai mu ga halin da muke samu samu ya Allah kada ka kama mu abin da ba wa yau cikin mu suka aikata abu gurguje masu albarka wannan shi abin da za mu yi a cikin wannan ba muna fata Allah wai kai sarki ya bi mana inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'in wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد إلى الذين يتقاوت به النبي صلى الله عليه وسلم بالرسومات المسيئة والإدارات القادمة والكلمات الجارحة وإلى من يؤيدهم ويقف معهم أقول لهم افعلوا ما شئتم اكتبوا ما يحلو لكم سخروا أقلامكم وجندوا سفهاءكم فلن تنالوا شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن يضر الصحاب نبح الهلال شلت أيديكم وخسفت أقلامكم فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى أسمى وأعلى وأطهر وأنقى من رؤسائكم ألا خاب مأتوهكم وخسئ مكركم ومكرونكم ولعنة الله عليكم وعلى أتباعكم ومن يقف معكم وأتفى ألهذا الحد انقلبت الموازين وتبدلت القيم أرحم مخلوق على الأرض وألطف إنسان خلقه الله وأرأف بشر على أرصته البشرية يسيئون إليه بالرسومات ويتهمونه بالإرهاب ويبررون ذلك بالحرية التعبير إليك يا رسول الله نشكو مصيبة ألمت بأمر ألمت برأس الأمر يا خير منجدي فبتنا نرى المعروف أقبح منكر وسرنا نرى الشرير أكرم مهتدي الله لم يبق أحد ينظم لنا ديننا إلا مكرون والذي يعرف منكم كيف بدأت حياته الزوجية تتقيع نفسه وتتشمع الزروع للأسف كل شيء هذه كل شيء في هذا الكون كل شيء في هذا الكون يجري بالمعكوس والمنكوس لو كانت هذه الرسومات تسيء إلى الزعماء والحكام لم تفض الإعلام لم تفض الإسلام لم تفض الإعلام وانبرأت الأقلام وتحركت الخارجية لقامت الدنيا ولم تقود أين المنسفون في العالم أخبرونا من هو الإرهابي هل الأطفال المشردين إرهابيون هل المهاجرون عن أرضهم وأوطانهم إرهابيون من الذي قتل عند احتلال دولة تتار أكثر من أربعمائة آل مسلم ذبحوهم ذبح المعاد يا الله في ليلة واحدة قطعوا رؤوسهم بالسواطير ونقلوا جما جماجمهم إلى متحف الإنسان في باريس من الذي زرع على الأرض في أرض الجزائر أحد عشر مليون لغم لتحسد لتحدد الأطفال والنساء أليست فرنسا التي ينشد رئيسها اليوم ويتهم الإسلام بالإرهاب أليس هي من قتلت في الجزائر أكثر من عشر مليون مسلم على لسان المؤرخ الفرنسي جاك جوكي والأدهى من ذلك والأمر أن فرنسا اليوم تفتخر بنفسهم تفتخر بذبحهم وتعرض أمام العالم وتعرض أمام العالم ما يقرب من عشرين ألف جمجمة من جماجم المسلمين تعرضها أمام العالم في مصحفها بكل صباحة ووقاحة فبالله عليكم أبعد هذا الإرهاب إرهاب أبعد هذا الإرهاب إرهاب قارن بين بين أخلاقهم وأخلاق هذا النبي الذي يتهمونه بالإرهاب لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قادة الفتح الإسلام ويجلس ويجلسهم بين يديه ثم يقول لهم سيروا على بركة الله وبسم الله لا تغلوا أي لا تسرقوا ولا تبذروا ولا تقتلوا المرأة ولا صبية ولا وليدا ولا شيخا كبيرا ولا عبدا ولا أجيرا ولا أسيرا ولا مريضا ولا تمثلوا بالجثث ولا تسرفوا في القتل ولا تهدموا معبدا ولا تخربوا بيتا ولا بناء ولا تقطعوا شجرة ولا تذبحوا بقرة ولا بعيرا إلا للأكل وكان عليه الصلاة والسلام يأمرهم أن يوفوا بالعهد وأن لا يجبروا أحدا منهم على الإسلام ما كان عليه الصلاة والسلام يجمع الجماجم ويفتخر بفك الدماء كان إذا سئل صلى الله عليه وسلم أن يدعو على أحد عجل على الدعاء عليه بالدعاء له وكان يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وكان يبرر خطأهم تكلموا أيها المسلمون قارنوا بين أخلاقنا وأخلاقهم وبين مبادئنا ومبادئهم فأي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا ملكنا فكان العفو منا ثدية فلما ملكتم سال بالدم أبطه فحقكم هذا التفاوت بيننا فكل إناء بالذي فيه ينضه على رغم أنوفهم على رغم أنوفهم محمدا أشرف الأعراج والأعدام على رغم أنوفهم محمد خير من يمشي على قدمي محمد باقي خيرات جاهله محمد صاحب الإحسان والكرم محمد ثابت الميزان حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم محمد زينة الدنيا ومهجتها محمد خاتم كل كلهم والله ما خلق الإله وما برى بشرا يرى كمحمد بين الورى بلغ العلا بكماله كتب الدجى بجماله عظمت جميع عظمت جميع خصاله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله على رغم حروف على رغم أمسك يا مكرون الله أكبر فوق كيدك يا دعي الله أكبر فوق كيدك الكيد المعتدي يا هذه الدنيا أصيه واشهدي إنا بغير محمد لا نهتدي الله أكبر يا بلادي يا بلادي كبري كل الورى كل الولاء إلى الرسول محمد يا أمة الإسلام هيا يا أمة الإسلام هيا رددي إلا رسول الله دوما للأبد إلا رسول الله دوما للأبد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد أيها المسلمون لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم رفع عمر رضي الله عنه سيفه فقال من قال إن محمدا قد مات أضرب عنقه أضرب عنقه فصعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه على المنبر فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا قوله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين فقال عمر رضي الله عنه كأني ما قرأت هذه الآية ثم استرجع ودخل على جثمان النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة وقال ليس البكاء وإن أطيل لمؤلمي الخطب أعظم قيمة من أجمعي تالله ما دار الزمان ولا اعتدى بأجل من ذاك المصاب وأوجعي فقد النبي فأظلمت كل الدنا والحزن حل بكل قلب موجع ما زال بالقرآن فينا هاديا يهدي الأنام بنوره المتشعشع ثم نظر إلى جسمان الشريف فقال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد كنت تخطب الناس على جزء نخلة فلما كفر الناس اتخذوا لك من براء فحن ذلك الجزء إليك فحن ذلك الجزء إليك حتى وضعت يدك الشريفة عليه فسكت فوالله يا رسول الله فأمتك أولى بالحنين إليه بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد ذكرك الله بالعفو قبل أن يذكرك بالذنب وقال عز من قائل أفى الله عنك لما أذنت لهم بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن الله جعل طاعتك طاعته فقال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن الله تعالى أرسلك آخر الأنبياء وذكرك أولهم فقال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن أهل النار ليتمنون أن يكونوا اتبعوك وهم يعذبون في النار وقالوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن كان الله قد أعطى موسى أن ضرب بأصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فما ذاك بأعجب من الماء الذي نبأ بين أصابعك بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن كان الله قد أعطى سليمان الريح تنفذوها شهر ورواهها شهر فما ذاك بأعجب من البراق الذي ركبته من مكة وصعدت به إلى السماوات الأولى وأت من ليلتك وصليت الفجر بالأبطى بمكة المكرمة بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن كان الله قد أعطى عيسى إحياء الموتى فما ذاك بأعجب من الشاة المسمومة التي وضعت بين يديه وضعتها اليهودية أرادت أن تصممك فقالت لك لا تأكلني فإنني مسمومة بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد دعا نوح على قومه فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين من الكافرين ديارا إنك إن ذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا وأنت قد ذرفت وأخرجت وأوذيت وشج وجهك وفترت رباعيتك ولم تذل على أن قلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ولو تعد علينا لهلكنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد تبعك على قصر عمرك وقلة دعوتك ما لم يتبع نوحا على طول عمره وطول دعوته فآمن معك كثير وما آمن معه إلا قليل بأبي أنت وأمي يا رسول الله لو لم تجالس إلا كفؤا لك ما جالستنا ولو لم تواكل إلا كفؤا لك ما واكلتنا ولو لم تتزوج إلا كفؤا لك ما تزوجت إلينا ولكنك جالستنا وواكلتنا وتزوجت إلينا وركبت الحمار وأردفت خلفك ووضعت طعامك على الأرض تواضعا منك يا سيدي يا رسول الله هذا هو عمر رضي الله عنه كان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفلا يستحق أكثر من هذا منا ولم نره وآمنا به ثم اعلموا عباد الله أن الله أمركم بأمر بلأ فيه بنفسه وصلى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا عليه من الصلاة فيه وقال قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها أجرا اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم من أراد نبينا بسوء أو شتم اللهم اقتله اللهم شتت شمله اللهم مزق جمعهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى